Wuni guda bayan wasu 'yan bindiga suka kai hari ofishin 'yan sanda a garin Atane inda suka hallaka ma'aikata hudu a safiyar jiya Laraba. Rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta murkushe wani yunkurin kai hari shalkwatar 'yan sanda da ke garin Ntaji a safiyar yau Alhamis. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Tochukwu Kenga ne ya tabbatar da hakan a wannan ƙarin hasken da ya yi. The Commissioner of Police DPH personally led the of the command. Uh, they went there Ya ce kwamishinan 'yan sanda CP HN da kansa ne ya jagoranci wani sashe na ƙwararrun ma'aikata suka fatattaki ɓata garin inda aka kashe ɗaya daga cikinsu sannan aka ƙwato bindiga guda da albarusai da kuma layoyi daga wurinsa. To kuwa me yasa 'yan bindiga ke ta kai hari ofisoshin 'yan sanda a jihar Anambra 'yan kwanakin nan? Mr. Chisom Iboko wani mai fashin baki ne kan lamuran yau da kullum. These are reactions from those elements. It waɗannan martanoni ne daga ɓata gari, kuma wannan yana nuni da cewa matakan da gwamnati take ɗauka na yin tasiri a kansu. kuma suna bijirewa ne da waɗannan hare-haren da suke ta kaiwa musamman bayan sabon gwamnan jihar Charles Soludo ya ayyana kawo ƙarshen zaman gida da al'umma ke yi a kowace ranar litinin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahiya, Najeriya.